sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A makon jiya mun fara gabatar muku da matsayin wasu ƙasashen duniya na kawo ƙarshen amfani da motocin da ke shan mai ko man gas zuwa masu amfani da wutar lantarki. kuma abin mamaki shine akasarin kasashen da ke kera irin waɗannan motoci da ake amfani da su a duniya duk sun sanya wa'adi na daina kerawa ko kuma amfani da su mun tattauna da injiniya steven dauda masanin fasahar haɗa motoci a babbar kwalejin fasaha da ke kaduna wanda ya fara mana tsokaci kan irin waɗannan sabbin motoci kana kuma mun ji ta bakin wasu 'yan najeriya dangane da fargabar da suke da ita yau za mu ɗora inda injiniya steven dauda yake yi wa aminu sani sado bayani kan halin da najeriya ke ciki dangane da daina amfani da motocin da ke shan mai ya kake kalla wannan tsarin zai shafi kasa irin najeriya mu a nan najeriya kasan muna cikin kasashen da suke tasowa wadda ba su riga sun ci gaba ba tattalin arzikinmu mun dogara ga mai ne to kaga idan an daina amfani da motoci da suke amfani da mai to mu zai shafe mu a fannin tattalin arzikinmu domin yadda muke yanzu ba mu fara duban wasu hanyoyi tukuna na samun tattalin arziki ba dukkan hankalinmu yana kan mai to idan an daina amfani da mai su wane ne za su siya kaga zai shafe mu a hakan nan kuma banda haka mu a kasashen da suke tasowa da ba su ci gaba ko ba ba mu ma fara tunanin cin gaba a fanni yadda waɗannan kasashen su suke tunani ba wanda suka ci gaban kaga yanzu a kasashen nan akwai motoci yanzu ko wadda suke amfani da hasken ranar an fara kera su amma munan ba ma fara kera motocin sosai ba balle ma a ce ana tunanin motocin da za su yi amfani da lantarki ko kuma da hasken ranar hankali bai koma wurin ko ba amma in dai za mu yi nasara dole ne mu ma tun yanzu mu fara mai da hankali ga inda kasashen da suka ci gaba nan inda suka sa hankali mu ma mai da hankali wurin domin suke jan gaba muke bi idan ko sun riga sun nuna mana cewa ga inda za su je kuma sun nuna mana cewa za su bar amfani da motocin da suke amfani da mai to mu ma dole mu mai da hankali a wurin idan har muna so mu ci gaba in ba ko haka ba abin ba zai mana dadi ba in haka kai lokacin a ingila akwai wa'adin da kasar ta ba cewa nan da shekara ta 2040 za ta haramta wa duk wata mota mai amfani da mai hawa titunanta to kana ganin najeriya da sauran kasashen afirka wannan wa'adi na shekara 23 su ma zai ishe su su fara wannan shirin har a cima wannan buri a wannan lokaci ba zai ishe mu ba ba zai yi ishe mu ba domin ba mu ma fara wani shiri ba su da suke magana sun sa shekara 2040 ai suna da shiri ne amma mu ba mu da wani shiri sai dai abin da nake gani zai faru idan an kai shekarun nan watakila dai za mu ringa hada abubuwa biyu ne da motocin da suke amfani da petrol da kuma waɗanda suke amfani da lantarki ko kuma hasken rana ana dan hadawa haka nan bayan wasu yan shekaru sai mu ma mu bar waɗannan da suke amfani da mai kama wanda irin matsaloli ne kake hangen cewa najeriya da sauran kasashen afirka za su fuskanta a kokarin canzawa zuwa motocin da ke amfani da hasken rana ko wutar lantarki a wannan wa'adi da aka dauka na shekara ta 2040 da kake cewa zai wahala kasashen afirka su iya cimma wannan wa'adi akwai matsaloli da fari dai idan za mu cimma wannan burin nasu yadda suka tsara shi dole ne mu ma a ce muna da fannoni wadda su ma za su zauna su yi tsari yadda za a cimma wannan burin amma kaga yanzu ba wannan maganan a kasashen na afirka ba wanda ke tunanin mu ma wasu matakai ya kamata mu ɗauka domin mu kai ga wannan canjin so kaga idan mutum baya shirin yin wani abu lokacin da abin zai faru zai kama shi ne bai shiri ba zai samu damuwa sannan kuma kamar da na faɗa maka dazu kamar mu a najeriya kagan hankali muna kan mu sai da mai mu samu kuɗi so tunanin mu bai koma wani wuri ko ba mu dai mu samu ina ne mai yake kaga kwari yanzu ma ana neman inda za a hako mai to ba mu fara tunanin cewa bari mu koma ga lantarki ko kuma ga ga hasken rana ba tukuna za a samu matsala haka ne in dai har za mu ci nasara to tun yanzu ya kamata a samu a samu department da aka kafa wadda za su koma su yi bincike akan yadda za mu yi amfani da lantarki da kuma da kuma hasken rana domin mu motsa engines namu in ba haka ba babu shakka za a bar mu a baya kun saurari injiniya steven dauda masanin fasahar hada motoci a babbar kwalejin fasaha ta kaduna kenan wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international tare da bashir ibrahim idris to mun iya bakin ƙoƙarinmu domin jin ta bakin darakta janar na hukumar samar da motoci a najeriya injiniya jelani aliyu amma abin ya ci tura idan hali ya yi nan gaba za mu kawo muku matsayin gwamnatin najeriya dangane da wannan sauyi to idan kuna biye da mu a shirye-shiryen da suka gabata mun kawo muku tattaunawar da muka yi da wani matashin injiniya daga jihar plateau jerry isaac malo wanda ya samu horo kan fannin hada motoci a ingila kuma yanzu haka ya kera injinan sarrafa shinkafa da dankali da kuma motar noma ko kuma trakta wanda yanzu haka ake aiki da su wannan matashin injiniya ya shaida mana shirinsa na kera motar da ke amfani da wutar lantarki maimakon man fetur ko gas kuma ga yadda hirarsu ta gudana da muhammad tasiru zakari yanzu ga wani hotuna da na ga ka nuna min kayi zana mota shin ko za ka mana karin bayani game da wannan zane da kai um, gaskiya zanen motan da na yi nan ina gan tun ina yaro ina da zuciyar da na sa ina da wannan tunanin na ce Allah ya taimake ni wani rana in ga na kai wurin da zan zo fara kira motoci a wannan kasar Najeriya to tun daga lokacin duk abubuwan da ina yi ina kan dan research work ina dan koya yawa ina bincike akan inda zan zo in kira moto to na san ba abin da zan yi a rana daya bane to kuma bana son zo na haka wai duk rayuwa na ya kare akan ina ta bincike shi yasa na ina na fara su wannan na hurorin da yake taimako a injin na gona amma banda shi din a gefe ina ta tunanin yanda zan zo har in zo yi mota din nan to shine ka ganin su zane zanen da yana yin nan su binciken da na yi ne to kuma duk a cikin bincike na ina ta duba yadda zan yi moton da baya amfani da mai saboda na san yanzu ma duniya akwai kwanakin da an sa an ce ba a son a kara amfani da su motoci masu fetur to ni ma na ci birin ga inda zan yi in shiga wannan wannan kasuwan da za ta zo din nan shine yanzu sai ka fara mana bayanin wannan hotuna ga suna gansu da yawa daga na farko har zuwa karshe mu gari ok to a na farko lokacin da ina tukuna a secondary school na yi tunanin ya ne moto yake tafiya me ne ke faruwa in an juya da steri wanda taya za ta yi kona me ke faruwa in an taka birki wanda har za ta saya so na ɗan yi koyan makaniki don ɗan san ya ne abun yake tafiya to da na gan na koya abubuwa she na dawo gida na kira wani karamin moto da injin na markaɗe to wannan moton har mutane goma suna iya hawa ma mu dan tuka shi na gan na gane komai shine na ci to bring gan yanda zan fara designing nashi in fara eh, calculating nashi inda zai zama babba wanda mutum zai iya ya shiga har ya kai road size road legal sai a wannan wurin ne na fara design na su moto din da laka hmm. in ganya ne karshen shi yake zama shine wannan hoton da kake gani yanda zai zo a ƙarshen ya zo ya zuma sai na yi design na alaka na gani sai na kai na fara design na shi da katako wannan katakon nan da na yi shi don in cire model nashi sai don moto din ina aimin gyara shi da fiberglass so da fiberglass din nan zan zo in sa shi a saman wannan ceiling board din nan idan ya bushe sai in bare shi sai a wannan wurin zan samu mold na shi moto din to a nan kuma sai da na zo na je karatu a kasan waje to a wurin sai na zo na haɗu da wasu mutanen da su suna kera moto suna yin ko wata uku su kera moto ɗaya haka ɗan bayan gidansu sai na je a makaranta ne ko ko a anguwa ne a anguwan eh. da nake zama lokacin da na yanzu na bayani tun daga farko na laka da naga kayi har ya zuwa wajen da zai zama ta zama mota to daga wannan first stage nan da nayi na laka nan don ya dan bani image ya dan bani hoton yanda nake son karshen moton ya zauna a kaina na To masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri, amma da ikon Allah a makon gobe za mu ɗora. A madadin injiniya Steven Dauda da injiniya Jerry Isaac Malo da kuma wakilanmu Aminu Sani Sado da Muhammad Tasu Zakari da sashen Hausa na Radio France International. Bashir Ibrahim Idris ke cewa huta lafiya.